الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke yi na muktasar sahih bukhari wato التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح yau za mu shiga za mu yi darasi na goma insha Allah za mu tashi inda mana yake cewa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a'ta rahdan wa sa'ad jalisun fataraka rasulullahi sallallahu wa رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار وانا حديث أن كربوشي لغا سعد بن أبي وقاص وني أمين ويأيكي تنبيعنا حديثنا نمكي كران تاوانا إنغان تتوني أمني بياني أمقدم وانا كراتين cewa dukkan hadisan da suke cikin nan hadisan bukhari ne wanda imam al-bukhari ya ruwaito kusan sahih al-bukhari ne sai dai an shafe ayoyin alqur'ani da ya kawo da kuma asar wato maganganun sahabbai da tabi'ai da kuma hadisan da ya maimaita wannan ba a kawo su ba kuma mun bayanin hadisan da aka ce saboda haka duk hadisin da zamu karanta a cikin wannan littafin hadisi ne ingantacce wanda babu shakka wajen ingancinsa daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu Allah yarda da shi sa'ad bin abi waqqas yana daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutum goma waɗanda aka yi wa bushara ko aka yi wa albishir da aljanna speaker ne za ta gyaru a gyara man kamar tana safuwa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a fara haɗan ya ba wa wasu mutane kyauta man ce rahadu mutanen da ba su kai goma ba ko kuma iyakacin su goma daga uku zuwa tara ko daga uku zuwa goma wasu sun ce iya goma ne wasu ce iya tara ne su ake cewa rahadan wato dai jama'an da ba su wuce mutum uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ba to ya ba su kyauta wa sa'dun jalisun shi sa'du yana zaune fataraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bar wani mutum huwa ajabuhum ilayya sa'ad yace shi yafi soyuwa a gare ni shi yafi burge ni a cikin su amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi bai karbi wato abun nan sa ba bai abun nan bai bashi kyautan da irin kyautan da ya bawa wato ainihin jama'ar da ya bawa kyautan ba akwai mutane yan kalilan wanda ba su kai goma ba ko ba su wuce goma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su kyauta ga wani mutum kuma a gefe shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi kyautan ba to kuma Sa'd bin Abi Waqqas yace mutumin da aka hana din ba a bawan ba huwa ajabuhum ilayya shi yafi kayatar da ni ko shi na fito fiye da sauran ko ina ganin ya fi su kirki amma kuma aka kyale shi sai aka ba wa inta wannan mutumin shine Ju'ailu bin Suraqa kamar inda ya zo a wata riwaya saboda aka sai bawa su waɗannan mutanen sannan kuma bai bawa Ju'ailu bin Suraqa ba wato wannan mutanen an ce sababbin musulunta ne ba su daɗe da musulunta ba manzala ta sama ya ba su kyauta don ya rarrashe su domin ya karfafa musu gwiwa su rike addinin su su rike imanin su to shikenan sai bai ba wannan bawan Allah ba shi ko bai bashi ba saboda ya dade a cikin musulunci fa qultu sa'd bin abi waqas yace sai nace ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka an fulani me yasa baka ba wani ba shine ma'anan malaka an fulani yani ma sababu udulika an fulani ila ghairihi me yasa ka kauce baka ba wani ba ka je ka ba wani kana barwa kana barwa shi kuma ka tsallake shi ka je ka bawa na gaba da shi kasan zai shiga damuwa kuma duk wanda yake wurin in bai san hikimar hakan din ba shi ma zai shiga damuwa zai ji tausayin wanda ba a bawa a zo ana riba kuɗi a ba wannan ba wannan sai a tsallake mutum ɗaya kowa sai ya ji tausayinsa in bai gane me hikimar da yasa ba a bashin ba to da ka sai ce masa malaka an fulani yace ya rasulullahi ya akai baka ba wani ma nan ya sa ya sunansa ya akai baka ba ju'ayl bin suraqa ba fa wallahi inni la arahu mu'minan sai sa'ad bin abi waqa ce wallahi ya rasulullahi ni ina ganin sa mu'mini mana ma'ana in dai imani ne yasa aka ba wa'annan to wannan bawan Allah mu'mini ne ma'ana bawan Allah ne na gari fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au musliman ko dai kana ganin sa musulmi yace mu'min yace ko dai musulmi kake ganin sa yace fasakattu qalilan sai na shiru dan kadan sai ka ta bada amsa saboda akwai bambanci tsakanin siffan musulmi da kuma mumini idan an ce mumini to ko shaka babu musulmi ne in an ce musulmi kuma watakila bai kai darajan a ce masa mumini ba to shi kuma ya yi hukunci da abun da ya gani a zahiri ne zahirin wannan bawan Allah mutumin kirki ne to da aka sai ce ni ina ganin sa mumini ne sai manzala ta sa ce ko dai musulmi zahirin al'amarin sai ya sani kawai bai san hakikanin halinsa ba bai san baɗinin halinsa ba wato wannan shekin na mana akwai bambanci da cewa mutum musulmi ko a ce masa mumini duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne za a ce masa musulmi kai tsaye ko mutum shi akan kansa ma zai cewa kansa shi musulmi amma ba kowa ne kuma zaka ce masa mumini ba kai ma ba zaka ce ni mumini ne ba kamar kana yi wa kanka tafiya ne wala tuzakku anfusakum wa bi man ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shi ya san wanda ya jin tsoron Allah to kaga larabawan kauye sun zo suna cewa manzon Allah sassama sun yi imani ya mun nuna alaika an aslamu suna masa gori cewa su musulmi ne sai suka ce ai su sun yi imani to ubangiji ta ala nuna har yanzu imani bai gama shiga zuciyarsu ba amma musulunci ya shiga zuciyarsu qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhul al iman fi qulubikum wato larabawan kauye suka zo suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu mu'mine ne sai ubangiji ta ala ku ce dai ku musulmi ne amma har yanzu imani bai gama shiga zuciyarku ba to da haka wannan siffa kenan siffa ce ta yabo a cewa mutum mumini to kar kai garaje ka gaya wani har sai ka san al'amarinsa ciki da waje ma'ana sai ka yi mu'amala da shi ka tabbatar da haƙiƙanin imaninsa don ubangiji ta ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم مؤمني سوني ودن إن أكام بتي الله تعالى زكاة سيسو صورتا سيسو جيس أورو يا كاما سوء زكاة دا زارا أنت الله وأكا شوى متين يجيس أورو الله سوسي يجيس أورو يا كاما شي wato ya ji hankalinsa ya tashi kwarjinin Allah subhanahu wa ta'ala ya mamaye zuciyarsa to wannan shine hakikanin mumini sannan shine wanda in aka karanta masa ayoyin alqur'ani ayoyin suke kara masa imani kullun imani sa karuwa yake duk lokacin da ya ji karatu sannan su ne masu tsaye da sallah da wajibanta da sharuɗanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su ne masu ciyar da dukiyansu a zahiri da baɗini a zahiri da baɗini suna ciyar da dukiyansu da na wajibi da wanda yake wato na mustahabbi bai zama na wajibi ba kuma suna da tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala haƙiƙanin tawakkali to wayannan ubangiji ta'ala ce sune mu'mine na haƙiƙa wanda Allah ta'ala ya tanadawa darajoji wato a lahira na aljanna da gafarar zunubai kuma ya tanada musu aljanna ne to irin wayannan sifofin ba kowane musulmi ne yake dauke da su ba ba kowane musulmi ne idan an ce ka ji tsoron Allah zai ji kurjinin Allah ya kama shi ba ba kowane musulmi ne in an ce Allah zai ji hankalinsa ya tashi kurjinin Allah ya mai zuciyarsa ba ba kowane musulmi ne yake da wannan sifan ba kowane musulmi ne yake da hakikanin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kowane musulmi ne yake sallah yadda ake bukata ba ko ya bada zakka ko kuma ya bada kyauta ko ya ciyar da dukiyarsa wajibi irin yadda ya kamata ya ciyar da zuciyar abin nan dukiyarsa to nan su ne ainihin haƙiƙanin muminai waɗanda ubangiji ta ke cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ya ta faɗan siffofi masu kushuri a cikin sallan su su ne muminai sun rabanta wani zai sallan har ya gama yana tunanin wani abun duniya baya halarto da Allah baya halarto da lahira a gabansa ko a zuciyarsa kaga wannan bai zama mumini ba sai dai musulmi ne to siffofi na muminai siffofi ne wanda suke na kololuwa ba kowa ne ake faɗa wasu ba saboda haka a zahirin mutum in ka san zahirinsa ne ko farkon ka ganshi ka fahimci cewa mutumin kirki ne to kar kai gaggawan kuma yi masa taskiya wato kar kai gaggawa cewa mumini ne ka ce dai musulmi ne akwai wani ya zama baɗininsa ya saba da zahirinsa ko zahirin ya saba da baɗini saboda haka sai ka tsaya a siffa ta zahiri wato siffa mai saukin faɗa ita ce siffan wato ainihin musulunci wani malami yana cewa wala tahkum bi awwali ma tarahu fa awwalu dali'in fajrun kadhubun kar kai gaggawan kai wa mutum hukunci da zaran ka ganshi ka ce masa mumini yace farkon alfijir din da yake fitowa na ƙarya ne alfijir din ƙarya ne yake fara fitowa sannan na gaskiyan ya biyo baya ko za ka zaga kamar haske ya fito daga baya kuma sai duhu ya biyo baya wannan shi ake cewa alfijir na ƙarya amma na gaskiya in ya fito zai ta haske ta haske har gari ya waye to haka shi ma mutum idan baka jarraba shi ba kar kai gaggawa ni masa hukunci wani ya ce la tamda hamnan ra'an hatta tujarribahu wa la tazummannahu min ghairi tajribi kar ka ainihin wato ya bi mutum har sai ka jarraba shi kuma kar ka kushe shi ka bata shi har sai ka jarraba shi ma'ana sai ka yi mu'amala da shi mu'amalan da take nuna cewa ka san halayensa sannan ka ce mutumin kirki ne ko kuma mutumin banza ne amma farkon ganinka da shi kada ka yi masa hukunci ka saurara tukunna to anan sa'ad bin abi waqas yayi gaggawa yace ai wannan mutumin mu'mini ne shi mazala ya ce au muslimun ko dai musulmi ya kai kasancewa mumini ne in ma ya zama wannan bawan Allah mumini ne amma Sa'd bin Abi waqaz ya masa gaggawa wajen yi masa hukunci ba tare da yayi mu'amala da shi ba ke sa aka koya masa cewa in baka yi mu'amala da mutum ba duk yanda zahirinsa ya nuna maka bawan Allah ne ka ce musulmi ne kawai in ya so daga baya bayan kai mu'amala da shi ka gane kirkinsa sai ka ce wani mumini ne ko kuma ya zama mutumin musulmin ne bai kai matsayin mumini ba to amma akwai hadisan da za mu karanta ko hadisin da za mu karanta a gaba wanda yake nuna cewa lallai shi din muminin ne amma manzon Allah ta sama ya kuɓe shi ne daga wannan maganan domin kada ya dinga yi mutane hukunci da zahiri duk wanda ya gani ya ce mumini ne yaushe mu'amala da shi amma ko shakka babu wannan bawan Allah da ba a bawan ba mumini ne shine Ju'ailu bin suraqa hadisi ya tabbata daga abu zarri radiyallahu anhu Allah yarda da shi da isnadi ingantacce yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa kai fatara ju'ailan yaya kake ganin ju'ain shi wannan mutumin da ba a bawan ba wanda sa da yace masa mumini manzo Allah ko dai musulmi yace ya ba ni me kake gani yace huwa ka shaklihi minan nas yace kamar yanda yake daga cikin mutane wato shi mutum ne daga cikin muhajirun wanda suka hijira daga makka suka taho madina ma'ana bai da wani matsayi a cikin jama'a illa iyaka da ɗaya ne daga cikin musulmi wanda suka hijira daga makka zuwa madina shine ma'anan huwa ka shaklihi minan nas to sai manzo Allah ta fata kai fa tara fa fa tara fulanan to wani fa ba ni labarin ya kake ganin wani kuma ba faɗi sunansa ba ka saya sunan sai yace sayyidun min sadatin nas wani kuma ai shugaba ne daga cikin shugabannin mutane ma'ana sai ya yabe shi ya ce a wani ai bawan Allah ke wani ai shugaban mutanen sa ne to sai manzon Allah ta sa ya ce fa ju'ailun khairun min mil'il ardi min fulani yace kaga ju'ailun nan da kake cewa ordinary mutum ne wato mutum ne adi shi ba da wani shugabanci kawai kamar sauran mutane yake nan to ya fi wannan mutumin da kake shugaban ne fiye da cikin kasa irin su wato da za a ɗau ju'aidu a sa a gefe a ɗauko waɗannan mutanen da yake cewa ai shugaba ne daga cikin shugabannin mutane a cika ƙasa da su to da ju'aidu bin suraka shi kadai ya fi waɗannan mutanen daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ju'aidu bin suraka mumini ne bawan Allah ne amma nan mazala ta yana so ya koya wa sa'ad bin abi wa ladabi kar ya dinga gaggawan yi wa mutane hukunci ka ce wani mutumin kirki ne wani ba mutumin kirki ba ne ba tare da ka jarraba su ka san hakikanin halayensu ba da ka ga zahirin mutum ka masa hukunci kawai ma'ana wa sanar da kai kai mu'amala da shi ne kai da zaka ce mumini ne to kaga wani ana so a koya masa cewa kar ya gaggawa ya tsaya ainihi wato ya tantance kafin ya yanke hukunci to shikenan Sa'd bin Abi da aka ce masa ko dai musulmi yace fasakattu sai nayi shuru ban ce komai ba qalilan wato wani dan zamani dan kadan thumma ghalabani ma alamu minhu sannan abunda na sani na kirkin sa kuma sai sake rinjaya na fa'udtu li maqalati sai na sake komawa maganar nan da na faɗa na maimaita ta fa qultu nace malaka an fulani ya akai baka bawa ne shi dai a zuciyarsa ya nitsuwa ne nan mutumin kirki ne mumini ne sai sake mai ta magana fa wallahi inni la arahu mu'minan yace wallahi ni ina ganin sa mu'mini ne <laughs> to ga ina ga mu'mini ne eh manzo Allah ya hana shi fadar kalman dun yayi gaggawan hukunci ba wai don ba mu'minin bane don a jarraba shi shin yayi mu'amala da shi ne ya gane hakikanin imani sa kafin wannan hukuncin ko kuma zahiri ne kawai ya dauke shi sai sake mai ta yace wallahi ni ina ganin sa mu'mini ne ya aka yi baka bashi ba an ya fi wa'annan mutanen imani wayanda su sababbin musulunta ne ba su daɗe da musulunta ba shi ko yana cikin muhajirun a cikin sahabbai su ne masu falala masu daraja ta tsaya don su ake fara ambata a cikin alkur'ani as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ake muhajirun sannan ce ansar Ko da aka sai ce wallahi inni la arahu mu'mina yace wallahi ni kai ina ganin sa mu'mini ne fa faqala manzala su sa sake yace au musliman ko dai musulmi yace fasakattu kalilan sai ne shiru dan kaɗan na sake cewa komai ba kuma thumma ne ma alamu minhu sannan abun da na sani na halayen sai sake rinjana na kasa mallakan kaina fa'udtu li maqalati sai na sake maimaita abun da na faɗa da ya sake yi ba masa dai yace malaka an fulani fa wallahi inni la arahu mu'mina ya ka kauce wa wani baka bashi kyautar nan ba ni fa wallahi ina ganin sa mu'mini sai sake faɗan haka dai duk da an kube shi amma shi yana ganin lalle wannan mutumin fa shi ya gama iya tunaninsa mutumin kirki ne to da faɗi wannan maganan wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sake maimaita maganansa sun maƙala sanne ce ya sa'adu ya kai sa'adu bin abi waqqas inni la rajula yace wallahi ni nakan ba wa mutum kyauta wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu wato waninsa kuma ya fi soyuwa a gare ni mutum biyu ne na kan ba ɗayan kyauta ɗaya in hana shi kuma wanda na hana na fi son sa fiye da wanda na bawa to me yasa ya bawa wanda ba shi ya fi so din ba yace ta an ya kubba hulahu fi domin tsoron kada ban bashi ba Allah ya kifa shi a cikin wutan jahannama wato kada in ki bashi ya yi bar addininsa saboda sabon musulunta ne ko ko mutum ne marar hakuri in ki bashi ya je yana surutu akan manzo Allah ta sama ana cewa manzo Allah bai masa adalci ba kaga nan ma sai zai fada cikin wutar jahannama to sai manzo Allah sai ya bashi wannan kuma sai a bashi da imaninsa ko ba a bashi ba ba wani surutun da zai yi ba zai damu ba ba zai shiga cikin wani halin kakani kaiwa kuma imaninsa ba zai girgiza ba ko kaɗan zai zama yana da imaninsa garau ba tare da ya samu matsala ba saboda haka manzala ta sanama ba ya hana ju'al bin suraka wato kyauta bane saboda me saboda imaninsa bai kai ba ko kuma saboda manzon Allah ya fi son wa'annan a kansa ko kaɗan sura ju'al bin suraka yana daga cikin muhajirun wanda suka hijira daga makka suka tafi madina su sabai fito a cikin dukkan sabansa su kuma wa'annan ma sababbin musulunta ne tukunna ba taba ba gama tabbatar da imanin su ba sai an ga sun tsore tukunna shi yasa ake rarrashin su kufran al-ashiri wa kufrun duna kufri wannan bayani wannan babi zai bayani akan wato buturcewa miji ko buturcewa miji mace ta buturcewa mijinta ta ki ta gode masa akan isanin da wato yake mata sannan wa kufrun duna kufri da kuma bayani akan cewa kafirci akwai kafircin da bai kai babban kafirci ba shine ma'anan kufrun duna kufri shari'a ta ambaci abun kafirci to amma kuma a haƙiƙa ne ba kafurcin ba ne sabon Allah ne amma an sa masa suna kafurci malamai suka ce saboda da'a ana ce mata imani da'a ana ce mata imani to haka nan ma'asiya ma ana ce mata kafurci ko da ko bata kai tafi da mutum daga daga musulunci ba to shi yasa anan akan ari kalman a ba sabon Allah da bai kai kafurci ba sai ari kalman kafurci sai a bashi wani aiki da na gabai ne sai a hari kalman imani sai a bashi ubangiji ta ala cewa ma kana Allah yuzi'a imanakum Allah ba zai tozartar da sallan ku ba sai a ambaci sallah imani kaga a ce to haka na abin da ya shafi sabon Allah da yawa manzo Allah sallama ya ambaci sabon Allah da sunan kafurci man halafa bi ghairi Allah faqad kafar duk wanda ya rantse ba da Allah ba ya kafurta ma'ana yayi babban laifi ba na nufin ya fita daga musulunci ba kuma ya ce ba ji ku la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba riqaba ba'd kar ku dawo bayana kafurai shashin ku na dukan wuyan shashi ma'ana shashin shashi na kashe shashi nan an ambaci wato kisan ainihin kisan kai a matsayin ne a matsayin an ambace shi kafurci amma ba ana nufin kisan kai na fidda mutum daga musulunci ba ya ce qitalul muslimi kufrun wato abun nan abin nan wasibabu wasibabuhu fusuqun wato yaƙan musulmi kafurci ne zaginsa kuma fasikanci ne amma ba ana nufin kafurcin da ya fidda mutum daga musulunci wato gaba ɗaya ba ka kufurun ne duna tuna kufurin wato ba a fidda mutum daga musulunci gaba ɗaya amma kuma babban laifi ne wannan kuma idan ana cikin karatun ne akan iya bambance kafurcin da yake fidda mutum daga musulunci da kuma wanda ba a fidda mutum daga musulunci imma yanda bayanin ya koro na ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yinda malamai suka yi bayani saboda hadawa da wasu dalilan da suke nuna cewa wato bai kafurta ba to malai yace an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su da shi da babansa duka sahabbai ne قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زمان الله صلى الله عليه وسلم يتي أريت النار an nuna mini wutar jahannama wato kamar an sa masa a majigi ya gani an nuna masa fa idza aktaru alihan nisa sai gashi mafi yawan yan wuta mata ne an nuna masa ko a masa hoton abun ya gani ko kuma a lokacin da ya mi'raji aka nuna masa hoton wutan jahannama ga jama'an da suke ciki kuma ga mata mafi galibinsu kuma mata ne yace an nuna min wutan jahannama inda zuwa ta riwayan a lokacin da aka yi mi'raji da shi aka yi sama da shi ya ce fai za a aktsaru ahli hannisa sai gashi mafi yawan yan wutan nan mata ne manzo da sama ya yakfurna suna kafurcewa suna bijirewa sai ya faɗi sababi kila sai aka ce a yakfurna billah suna kafurcewa Allah ne ba su da imani suna ridda kada sai yace yakfurna da ashira suna buturcewa miji ne suna kafurcewa miji eh wato ba ta yi wa mazajen su da'a ba ta yi wa mazajen su da'a idan mu idan miji yace ayi ba za a yi ba in yace a bari ba za a bari ba wannan abu shi yake kai mata wutar jahannama shi yasa mafi yawan yan wuta suka zama mata kuma abun da yasa za su zama mafi yawancin su mata komin tarbiyyar mace za ta iya ga ta bakar magana wanda zai dame shi zai iya cewa ta yi wata ran da ta ta ce ba za ta yi ba galibin su to kaga yanzu yanzu suke tafiya ne wutar jahannama kamar yadda kuma yanzu yanzu suke tafiya a aljanna saboda tausayin su in zo bangaren tausayi kuma sun fi sun fi maza tausayi wata mata ta shigo ta yi bara a wurin Aisha radiyallahu anha sai Aisha ta ba ta dibino guda uku tana da 'ya'ya guda biyu sai ta ɗauki dibino ɗaya ta ba ɗaya yaron ɗayan kuma ta ba ɗaya yaron ɗayan sai su yaran suka cinye da ta ɗauki nata za ta sa a bakin ta yunwa take ji sai yaran suka miko hannu sai ta ɗauki wannan ƙwayar dibino ɗaya sai ta ɓare shi biyu ta ba su rabi rabi ita kuma ta haƙura da manzo Allah sa sama ya dawo sai Aisha ta ce wata mata ta ban mamaki ta yi bara na mata dibino uku ta ƴaƴanta biyu ta ba su biyun za ta ci ɗayan suka miƙa su ta ɓare biyu ta ba su rabi rabi ita ta haƙura manzo Allah sa sama ya ce ai Allah ya ba ta aljanna da sababin wannan aikin da ta yi to kaga wannan aikin kuma komin gurɓacewar tarbiyyar mace za ta iya yin sa za ta iya ta haramta wa kanta abu ta bawa ɗanta wannan shine aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki nalihi wan naru mithlu zalik aljanna tana kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalminsa wuta ma haka yanzu mace za ta yi wani abu sai zama aljanna yanzu za ta yi abu kuma sai ya zama wuta to dole ne a yi wa miji da wajibi ne mace ta yi wa mijinta da'a manzala ta sana ce lau amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da na da zan umarci wani ya umarci da zan umarci wani ya wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada a wata riwayan law kana yasluhu li basharin an yasjuda li basharin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi alaiha da za kasance yana inganta wani yayi wa wani sujjada da na abun nan da na umarci mace ta yi mijinta sujjada saboda girman haƙƙin miji akan mata kuma ƙarshen hadisi yace da iwa zai dinga zubowa daga tsakiyar kan miji har ƙafafuwansa saboda gimbo ne gaba ɗayansa mace matarsa ta sa harshenta tana lashewa ta tantaki wannan gaba ɗayansa da ba ta ba shi hakikanin haƙƙinsa ba saboda girman haƙƙin miji akan mata manzala ta sama ce idza sallat almar'atu khamsaha wa sama shahraha wa ata'at ba'laha dakhala aljannata rabbiha idan mace ta yi sallah guda biyar kamsu salawat ta yi azumin wata ramadan ta yi wa mijinta da'a za ta shiga aljanna idan ba ta mijinta da'a ba kenan ba za ta shiga aljanna ba kamar yadda wannan hadisi ma ya nuna to manzo Allah sassama ya ce yakfurna al-ashira suna kafirce wa miji shi yasa suka zama yan wuta mafi yawan su ya zo wani hadisi manzo Allah sassama yake gaya wa mata yana ce musu tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna akthar ahli an-nari ya ku mata ku yi sadaka na ga mafi yawan ku yan wuta ne matan yasa a gaba yana musu wa'azi suna gabansa yace ya ku mata ku yi sadaka na ga mafi yawancin ku yan wuta ne ku ne mafi yawan yan wuta a lokacin mata suka dinga fidda gulagulen su yan kunne da abun wuya suna ta jefawa kawai suna ta jefawa saboda sadaka tana kare mutum daga wutar jahannama sa manzala ta sama ce itaqi nara walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron wutan jahannama ko da da kai sadaka ne da tsagin dibino zai kubutar da kai daga wutar jahannama saboda haka sai suka dinga cire gwalagwalen su suna bayarwa sadaka suna ta bayarwa sadaka to sai matan suka ce falima ya rasulullah me yasa ne yan mata suka zama su ne mafi yawan yan wuta sai manzo Allah sama ce takfurna la'ana wa takfurna al'ashira kuna yawaita tsinuwa kuna yawaita kuma wa miji don mata ba wanda ya fi su tsinuwa eh, tsine ya kaza Allah ya tsine har ta zo tana tsinewa kanta ta ce in ba kaza ba Allah ya tsine mata shi sa idan an zo zihari namiji na biyar din bayan ya shaida ya rantse cewa bai gama tasa tana abin da ya gama tarsa tana zina to a na biyar din zai ce Allah ya tsine masa idan bai ganta tana zina ba mace kuma in ta shaida sai biyar ba ta yi zina ba to a na biyar din ba tsinuwa ba ne sai dai ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta idan ba ta yi don ta yi zina saboda tsinuwan ba wani ba ne suna yawan yinsa abu kaɗan tsinuwa abu kaɗan to da aka zo wajen rantsuwa na zihari to zuba ba tsinuwan ba ne sai aka ce su faɗi fushi don zai fi musu nauyi fiye da tsinuwa amma namiji ka yana tsoron tsinuwa to wannan abu shi yake kai mata wuta takfurna la'ana kuna yawaita tsinuwa in ji manzara ta ku tsinewa kanku ku tsinewa ƴaƴanku ku tsinewa jama'a tsinuwa kalmar tsinuwa tana yawa a bakin su sannan kuma kuna yawaita buturcewa miji kuna yawaita buturcewa miji wato ya zamana idan miji ya kyautata muku ba kwa ganin kyautata muku da yake baya komai yayi yayi iyayensa amma kuma baya gwaninta a wurin ku ba zai taba yin gwaninta ba to shi yasa anan ma manzal ashira al ashir ana nufin azzauju al ashir din nan sifa ce mushabbaha amma ana nufin al muashir ne ismul fa'ilin al muashir wato mai mu'amala da mace fa'ashiruhunna bil ma'ruf kuyi mu'amala da su ta hanya mai kyau sai ce wa yakfurna al ihsana suna butulcewa kyautatawa wato wannan kaman fassaran ta wace hanya ne suke butulcewa miji to ga misalin sa shine idan ya kyautata musu ba sa ganin kyautatawan da yake musu yayi yayi za ga mutum ya zama kaman bawa matarsa ne hidiman da yake a kanta ne komi na komi duk abin da ta tambaya zai yi wahalarsa duk ya kare akan ciyarwa da tufatarwa nata shi yana cikin damuwar rayuwa ita kuma tana cikin walwala to amma kuma duk da haka baya ka ga misali in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ahsanta ila idahunna da zaka kyautata wa ɗayan su addahara shekara kai shekara kana ciyarwa kana tufatarwa kana alheri sun mara'ad ka shay'a sai ta wani abu a tare da kai wanda bata gane masa ba wata ranta ne ma sai baka mata ba kenan kala sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qatu sai ta ce wallahi baka taba min wani alheri ba me ka taba mini rana ɗaya fa kai shekara kana yi rana ɗaya ne baka yi ba sai ta ce to me ka taba mini ka manta da duk kyauta ta mata da kai to wannan shine zai kai ta wutan jahannama wannan shine babban buturci kenan ko ku zo ku dan samu dan sabani kadan ba ma ka kika mata wani kana mata kana mata alheri wata ran sai ka dan mata ni dan kuskure a irin zamantakewa na aure sai ta ce me ka taba mini me ka taba mini za ta iya gaya maka haka to wannan shi yake kai su wutar jahannama wannan kuma na faɗa mace ko da ta gari ne ta kan iya faɗan haka ayi ayi ayi wata ran in sabani ya shiga tsakanin ku sai ta nuna ba abin da kake mata ma wahala kawai ta ne take shan wahalan ka kai baka shan wahalan komai wannan shi yake kai su wuta illa man rahimallah sai yan kaɗan daga cikin matan wanda Allah ta'ala ya yi musu rahama su ne wanda ba sa yin haka ne saboda haka mata su ji tsoron Allah su dinga yi mazajen su da'a su dinga godewa kuma ainihin mazajen su a bisa kyautata wanda mazajen su ke yi man la yashkuru nasa la yashkurullah mazala ta sama ce duk wanda ba a godewa mutane ba a godewa Allah subhanahu wataala ko mace ita tana son in kai kai ka gode mata idan ta yi ka yaba mata duk abin da take yi tana bukatan ka yaba ita ba ruwanta ba magana a ta yi wannan abu don Allah in ma ka yaba ko baka a ba su da wannan ita dai kai ba ko kwalliya take yi in baka yi ba ba to kai laifi ko kwalliya ki jikinta ta gyara balla ta za a ce ta yi maka wani hidima in baka yi ba ba to za a bata rai to da haka ba za ka burge ta ba to amma kai kuma kai kai kai sai zama ba za a yi ba maka ba kai kan baka bukatan a yi ba ko a gode ita ne take bukatan a yi ba mata ko a gode mata alhalin kai ne kake wahala akan ta dare da rana saboda haka mata su ji tsoron Allah ba mu ce mazan ka su yaba ba su yaba su godin amma kuma su ma matan wajibi su yaba kuma su gode akan abin da ake kila mijin yana yin ninkin ba ninkin wanda ainihin mace take yi masa saboda haka manzala ta sama ce wannan shi yake kai su wuta malam yace an abi zarin radiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi فقال لي جعلهم الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تات أيديكم فمن كان أخوه تات يده فليدعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم وأن حديث hadisin Abuzarri Zarri Imam al-Bukhari a wani babi da yake babun al-ma'asi min amri jahiliyati wa la yukaffaru illa bi shirki wannan babi yana bayani akan wato sabon Allah yana daga cikin al'amuran jahiliya kuma ba a kafurta wanda ya aikata wani sabon Allah illa bi shirki sai dai da shirka kawai duk laifin da mutum ya komin girman sa in bai kai shirka ba ba a cewa mutum ya kafurta ba a cewa mutum ya yi ridda sai ka koro wannan babi wannan kawai ta ce aqidan magabata aqidan ahlus sunna aqidan sunna ba a kafirta mutum don ya aikata sabon Allah sai dai in ya fita daga imani mutunci sai in ka fita ta inda ka shige shi nan ne za ka kafurta amma matuƙar kana cikinsa duk sabon Allah da kai sai dai a ce imanin ka ya ragu amma ba za a ce imanin ka ya tafi ba amma khawarij sune suke kafurta wato ainihin musulmi amma sabon manzala ta sama ba sa kafurta musulmi haka nan masu bin mazhaban sahabbai su ne ahli sunna wal jama'a ba sa kafurta ainihin musulmi kwata kwata kafurta musulmi kuskure ne a addinin Allah kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahduhuma duk wanda yake wa dan uwansa kafuri to ɗaya daga cikin su ya koma da kalman kalman za ta yawo in wanda ka gaya kafurin kafuri ne ta tsaya a kansa in ba ba ne kuma ta dawo a kanka sannan a wata wani riwayan hadisin bukari yace marra ma mu'minan bil kufri fa huwa fa huwa ka qatlihi duk wanda ya jefi mumini da kalman kafurci kaman ya kashe shi ne hukuncin ka hukuncin ka kisan kai in ka cewa musulmi kafuri saboda haka ba a kafurta musulmi wala tukfiran ala salati wa in asaw fa kulluhum ya'ti wa rabbuka yafsahu karka kafurta masu sallah ko sun sabi Allah don ba wanda baya sabon Allah ko yana sabon Allah Allah yana gafartawa to kar ka kafurta wani saboda laifi imamu tahawi yana cewa wala yakfuru ahadun bi dhanbin ma lan mutum baya kafurta da sababin sabon Allah sai dai in ya halatta sabon Allah mutum ya ce kisan kai halal ne zina halal ne shan giya halal ne to wannan kan ya kafurta amma don ya kisan kai don ya sha giya don ya yi zina wannan bai fi da shi daga musulunci ba sai dai ya yi babba daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda za su iya kai mutum wato wutan jahannama saboda haka ko da wani laifi an cewa mutum shi in ya yi shi dan wuta ne to karka kafurta shi ba a kafurta wanda ainihin aka ce laifinsa sakamakonsa wutan jahannama ne don musulmi suna shiga wuta suna shiga wuta wanda ya kisan kai ba kafuri bane wanda ya kashe kansa ma ba kafuri bane ba zai zama kafuri ba saboda haka karka dinga daukar laifuffukan da ba na kafurci ba kana yi mutane hukuncin hukuncin cewa su kafurai mal yace an abi zarrin radiyallahu anhu daga abu zarrin Allah yarda da shi qal yace sababtu rajulan abu zarri yace nayi fada da wani mutum sababtu rajulan wato ya aibanta ni nima na aibanta shi ina ji nayi bayanin asabbu ko wato a sabu ina da bambanci da ashatam ashatamu zagi ne kai tsaye ashar ma zai iya a cikin sa amma a sabu kuma ka aibanta mutum wato zagi ne aibantawa in ka aibanta mutum za a ce ka zage shi amma in in ashar ne to kaga ya wuce sabbu kenan ya shiga wani babin ya zama babin shatamu to sababtu rajulan nayi fadan baki da wani mutum ya aibanta ni na aibanta shi shine ma'anar mun yi zage zage da wani mutum to amma haka ce an yi zage zage wani zai iya daukan ashar ne sahabi zai ashar ne habi zai ashar ba so da aka sabab turajulan na yi tashar baki da wani mutum ya aibanta na aibanta shi fa'ayyartuhu bi ummihi ni sai na aibanta shi da mahaifiyarsa to kaji irin zagin kenan ya aibanta me yasa aibanta shi da mahaifiyarsa mahaifiyarsa abun nan baka ce sauda mahaifiyarsa baka ce ba balarabiya bane sai ya aibanta shi da mahaifiyarsa abun da yake kamar yadda zuwa ta ruwa yabna sauda ya kai dan bakar mace <laughs> to kaga wannan kuma haka ne abun da ya faɗa saboda dan bawa baiwa bayi ne saboda akai sai ya kai dan bakar mace kaga ba babun nan ba ashar bane amma kuma bil haqiqa zagi ne zagi mai ma'anan aibantawa zagi mai ma'anan aibantawa ba zagi mai ma'anan ashar ba saboda haka aibanta wani kuma babu wanda yake kubuta a kansa yana da waya mutum ya kubuta idan dai in baka faɗa da wani ba in dai kun yi faɗa za ka faɗi aibin sa kuma shi ma zai faɗi aibin ka so da Abu Zarri yace na yi faɗa da wani mutum sai na aibanta shi da mahaifiyarsa na ce masa ya kai dan bakar mace shine abin shine zagin da ya masa kenan faqala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ta sama ya wasallam yace mini ya Aba Zarri a ayyartahu bi ummihi ya abazar yanzu ka aibanta shi da mahaifiyarsa kenan kai kana alfahari da danginka kai balarabe ne kai kaza ne kai kaza ka dinga aibanta mutum ka ce mahaifiyarsa baka ce sai ce innaka mru'un fika jahiliya kai mutum ne wanda kana da dabi'a irin ta jahiliya wato mutanen jahiliya su ne suke alfahari da me da dangi ni dan wane ne jikan wane ko kabila ta kaza su ne suke da irin wannan abu wa kunna unasan qabla ghazwati qarmali wa rizna al-ghina wal majda akbara akbara to da haka su sun gaji wato ainihin daukaka daga wajen iyayensu iyaye da kakanni iyayensu masu daukaka ne idza ghadibat alayka banu tamimin wajadta an-nasa kullahum ghibaba to da haka su suna alfahari da kabilansu banu tamimin ko kuma wato ainihin abun nan eh, banu aud da sauransu kowa sai dauki kabilansa ya dinga ainihin alfahari da ita to wannan al'amura ne irin na jahiliya alfahari da nasaba alfahari da dangi da aibanta mutum da kabilarsa ko kuma da iyayensa a zamanin jahiliya in kabilar ka ba wata madaukakiya ba ce ba kai ta kai magana a cikin jama'a ba da zaran ka fara magana za a ce rufe mana bakin ka kai ba kabilan kaza bane sai mutum ya zama bai da sakewa fa gudda tarfa innaka min numairin falaka ka aban balagta wala ba. ta ce kai shiru kai ba ka daga cikin kabilan numairu ba baka kai kabilan kawo ba ma ballanta tana kila kar ka mana magana da magana ta fi karfin ka sai kabilan wane da wane da wane su suke iya magana a cikin jama'a to alfahari da dangi wa ma ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudi ina cewa ni kabila ta guzayyatu ne in suna kan daidai ma ina daidai in sun bata ma zan bata tare da su shi dai ba zai rabu da kabilansa ba to irin wannan duk al'amura ne irin na jahiliya musulunci da yazo ya goge wa'annan gaba daya manzo Allah ta sanama yace la fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ajmin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa inna akramakum inda Allahi atqakum balarabe bai fi ba ajami ba wato bakar fata da sauran jajaye wanda ba laraba ba haka nan kai kuma ba ajami ba ka fi balarabe ba haka nan jan mutum bai fi baki daraja ba baki bai fi ja daraja ba sai da tsoron Allah ubangiji ta lace mafi darajan ku aurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah nan daga nan wannan al'amarin gaba sa sai aka rusa shi musulunci nuna ba a nuna fifikon ba a alfahari da kabila kai kafiwa ne kai kafiwa ne a'a kai alfahari cewa kai musulmi ne kawai la'amru kamar insanu illa bidinihi wala tatruku taqwa tikan ala nasab laqad rafa'a al-islamu salmana farisin kama a shirkun nasiba aba lahab saboda haka addinin ka shine kai kai alfahari da addinin ka kar ka bar addinin ka ka dinga alfahari da danginka. ka mu ƴaƴan wani ne ko jikokin wani musulunci ya ɗaukaka salmanul farisi alhalin kabilarsa ba larabawa ba ne sannan kuma ya ƙasƙantar da abu lahab alhalin balarabe ne ba ƙuraishe kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abu salman farisi mutumin farisa wanda ba farisi ne ba ba larabe ba ya fishi shi ɗaukaka saboda shi musulunci kawai ya rike wanda har zoliyar sa yahudu suke suna cewa ya gaya musu shi dan waye ne saboda da zarar ya fada za a ji kabila ce wanda ba maɗaukake sai su zo in sillana nafsa ka zo ka gaya mana kai dan waye ji waye in sun kalubalance shi sai ce abun nan abun nan me yake cewa ne abul islamu abil islamu la abali siwahu idza iftakaru bi qaisin aw tamim sai ce babana shine musulunci ba ni da wani baba in ba musulunci ba in mutum ya yi alfahari da qais ko banu tamim ni na alfahari da da musulunci to kaga abu zarri anan ya kauce wannan ka'idan sai ya sai ya aibanta wannan bawan Allah da mahaifiyarsa ya aibanta shi da abin nan duk fadan da zaka yi mutum ya kai ka aibanta shi da abin nan iyayensa ko kabilansa saboda musulunci ya riga ya goge irin wannan abubuwa na jahiliya ne to sai ce masa kai mutum ne akwai jahiliya a tare da kai ma'ana akwai ɗabi'a irin ta jahiliya a tare da kai to wannan shine muhallu shahid na cewa don an don mutum yayi wani aiki irin na jahiliya na sabon Allah ba a nuna cewa mutumin ya fita daga musulunci don manzo ta sama bai fidda Abu Zarri daga musulunci ba anan yace kai mutum ne kana da ɗabi'a irin na jahiliya amma bai ce masa ka kafurta ba so da aka takan yi mutum ya zama mumini bawan Allah na gari kuma yana da wata ɗabi'a irin ɗabi'an kafurai ko ɗabi'a irin ɗabi'an wato jahiliya jahiliya sune kafurai kafin zuwa musulunci to kaga anan ba a kafurta a bazarri ba tare da cewa yayi babban laifi sai manzo Allah ta sama ce ikhwanukum wayannan mutane uwanku ne a addini su wayannan bayi baƙaƙen sannan khawalakum masu yi muku hidima ne shine ma'anan khawala yatakhawwaluna umurakum ay yuslihunaha suna gyara muku al'amuranku su ne masu muku hidima don me yasa da ku dinga aibanta su ja'alahumullahu tata aidikum Allah ya sanya su a karkashin hannayenku ya sanya su a karkashin hannayenku ku kuke mallakan su sai da kuka ga dama ku sa su wannan aikin ku sa su wannan aikin faman kana akuhu tata yadihi duk wanda dan uwansa musulmi ya zama yana karkashin hannunsa yana karkashin kulawansa a matsayin mai masa hidima ko bawansa falyudi'inhu mimma ya'kul ya ciyar da shi daga abin da yake ci in ka ci mai daɗi shi ma ya ci mai daɗi ka zama mumini kenan mutumin kirki kar ka ce a wannan bawa ne ko wannan mai lebura ne ba zai ci abin da nake ci ba kai ka ci mai daɗi shi kuma ya ci mara daɗi kuma a gidan gidanka yake aiki kai shine mai rufe maka gate shine wanda yake bawa ainihin filawan gidanka ruwa shine mai wanke mota shine mai bude gate in za a shiga in an fita a rufe ya rufe sai ka ce wai ba zai ci irin abincin da ake ci a gidanka ba sai dai a masa nasa daban kai kuma a maka naka daban idan kai haka baka zama mutumin kirki ba manzo Allah ta sama yace falyudirhum mimma ya'kul ya ciyar da shi daga abin da yake ci wal yulbishu mimma yalba ya tufatar da shi daga abin da yake sawa na tufafi ka karka je tufafin ka mai tsada shi kuma tufafin sa mai ba kyau yanzu wannan da Allah ko da za su tsira nan kan ai gara abincin ma ina ji za a dan fito da shi amma a ce irin rigan da ka sa shin rigan da yaran gidanka suke sawa hani ban taba gani ba ma ni kam ma ban sani ba dai ko wasu suna yi a ce in ka dinka shadda ta dubu goma ko dubu sha biyar shi ma leburan gidanka ka dinka masa irin ta a ba da aikin dubu goma ko dubu biyar shi ma a bayar masa aiki na dubu goma ko dubu biyar zai wuya zai wuya ka ga mai kudin yana da kaya sun fi ɗari wani bai san adadin hulunansa da takalmansa ba amma ya ka ga mai gadin gidan ko mai aikin gidan don rigarsa fati. kayan sa a kuɗe ba yadda suke galibi haka ne to kaga wannan akwai gyara kenan ko akwai gyara ya kamata dai ko da bai yi irin na kan shi din ma ya dan samu fesfes zai wani kusan zuwa masallaci ba da shi yana kokawa ba da rigar da zai je juma'a kuma yana aiki a karkashin masu kuɗi sai kuma yana ta yana alherin a nesa kuma wani yana yi a nesa amma na kusan kuma masu gani kullum garin Allah wa'ai suna gani ana shiga da fita amma kuma su ba a musu Ka kaga wannan ba daidai bane sannan wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kar ku tsora musu irin ayyukan da zai rinjaye su wato irin aikin da ba za su iya ba ka tsora masa aiki don ka ɗauke shi wata za ka ɗan bashi dubu goma ko dubu sha biyar ko dubu ashirin ka dinga tsora masa aikin da ya fi ƙarfinsa ya wuni aiki wani aikin da ƙir zai sai an taimaka masa kar ka tsora masa wannan fa in kallaftumuhum in kuka dora musu aiki mai wahala fa ainuhum ku taimaka musu in ka dora masa aiki mai wahala kuma to ka taimake shi ya karisa aikin ko ka sa ran gidanka ko wasu ko kai da kanka ka taimaka masa domin ya gama aikin ba tare da ya ji jiki ba ba tare da ya sha wahala ba to amma kaga ka sa shi aiki mai wahala baka taimake shi ba baka ba shi abinci mai kyau ba baka ba shi riga mai kyau ba kullun cikin fada ina tsoron ka in kai haka baka kyautata ba manzala ta sama ba haka yi da masu masa hijima a gidansa ba Aisha radiyallahu anha ce manzala ta bai taba dukan bawansa ko matarsa ba Anas bin Mali ya yi manzala ta sama hijima shekara goma duk zaman da aka yi a Madina mahaifiyarsa ta kawo shi wajen annabi sallama ya mata hidima yace shekara goma ina masa hidima bai taba ce mini wani abu da ne yace mini don me yasa kai ba ko wani abu da ban yi ba yace don me yasa baka yi shi ba ba ya faɗan haka sai dai ce lau fa'alta kaza da kana kaza da kai kazan nan da ya kaza fi da ka bar kazan nan da ya fi haka manzala sama yake gaya masa amma kai tsawa da da abun nan da ashar da menene za ga wani malam yana yi wa mai gadinsa ko yaron gidansa ashar za ka yi mamaki za ka yi mamaki abu wannan duka ba ɗabi'a ne mai kyau yawa ba ma ba laifin yayi kuskure ka masa faɗa amma dai ba kuma ka ɗauke shi kamar shi bai da gata ko Allah ta'ala ba a son sa ne ya tsora masa wannan aikin ba san ba haka bane rubba ash'asa a gabara madafu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la da yawa za a ga mutum ka rena shi yana kutututu ba a damu da shi ba amma yana da matsayi a wajen Allah ta'ala da zai rantse Allah ta'ala sai kubutar da shi wato in ya rantse Allah zai amsa addu'arsa take ya biya masa bukatansa ما نيتي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisi daga Abi Bakar wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi karkashin wani babi da yake babun wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wato zai tafsirin wannan raya sannan kuma ya kawo hadisai babin da ke bayani cewa idan bangarori guda biyu na mu'minai suka nemi su kashe juna ku yi sulhu a tsakaninsu da wanda ya kasance kisan da wanda aka kashe dukkanin su mu'minai ne to idan suka nemi su yi fada ku yi sulhu a tsakaninsu kar ya zamana ku bar su suna kashe juna babu kyau musulmi ya kashe musulmi dan uwansa ba abu ne mai kyau ba saboda haka a yi gyara a yi sulhu a nemi zaman lafiya shi fi alheri to da sai ce an abi bakarata radiyallahu anhu daga abu bakara Allah ya da shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa idan taqal musulmani bi sai fahima idan musulmai guda biyu suka haɗu da takubansu kowa da takobinsa falqatil wanda yake san kai wal maqtul da wanda aka kashe finnari dukkanin su yan wuta ne to wuta za su tafi mutum biyu suka nemi su kashe juna ko ya dauki takobin sa da mutum su kuma musulmi ne wannan yana sai kashe wannan dan uwansa shi ma dan uwan yana sai kashe shi manzo Allah ta sama ce dukkanin su yan wuta ne in sun da wanda aka kashe da wanda ya kisan gaba ɗayan su makoma su wutan jahannama ne sai ce faqultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya ce sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi hazal qatilu to ai wannan yayi kisan kai mun san laifin sa lalle wanda yake kisan kai kan ya cancanci wutan jahannama ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima Allah ta'ala ce duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon sa wutan jahannama ne Allah ya yi fushi da shi ya la'ance shi ya tanada masa kuma azaba mai girma wannan dama tan kowa san hukuncin wanda ya kashe wani shine wutar jahannama to sai suka ce fama balul maqtuli to shi wanda aka kashe miskini da aka kashe shi shi kuma meye finsa da za a ce dan wuta ne kaga abun abun mamaki ne sai manzala ta fara ce qala sai ce innahu kana harisan alaqati sahibi shi ma wanda aka kashe yana kwadayin ya kashe abokinsa ne sai abokinsa ya fi sa sai ya kashe shi saboda haka sai ya zama ne sai zama dan wuta da ya yi sa'a ba shi zai kashe wancan din ma to bai sa ba abun ya fi karfin sa ne sai aka kashe shi da aka shi ma dan mutane da ake nan fada tsakanin musulmi da musulmi saboda wani abu kawai wanda bai taka kara karya ko kuma saboda kabilanci ko saboda kuɗi ko saboda kasuwanci ko wani rikici haka kawai musulmi su dinga kashe junansu to wannan ba alkhairi bane da wanda aka kashe da wanda ya kisan kan duk yan mutane sai dai in kana zaune mutum ya zo da takobi yake zai kashe ka to wannan kuma ya halatta ka kare kanka wannan kai kuma ba kana kwaɗayin ka kashe shi bane kana kwaɗayin kare kanka ne kai ma ka ɗauki naka takobi a garin kare kanka in ka kashe shi ka kashe banza ba diya in ya kashe ka kuma kai shahada wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahidun dole a kashe shi don kare kansa yayi shahada wa man qutila duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi don kare dukiyarsa mutum zai ce sai ka kwace maza mutum zai ce sai ya kwace maka dukiyarka ka kare kanka da makami ya kashe ka kai shahada manzala ta sama ne same shi yace idan mutum ya zo yana so ya kwace min kuɗi ya zan yace karka bashi yace to in ya yaƙe ni ba yace ka yaƙe shi in na kashe shi ba yace yana wuta in ka kashe shi to shi in ya kashe ni ba yace kai kuma kana aljanna kai shahada to kaga wannan kare kai ne amma haka kawai ka ɗauki takobi ka ce za ka bugi wani idan ka yaka wannan kuma ka kama hanyar wutar jahannama alqatil wal maqtulu finna wanda ya kashe da wanda aka yi kisan da wanda da wanda yake kisan duk gaba ɗayansu suna cikin wutan jahannama sai dai kare kai kare kai kuma wannan wajibi ne mutum wato ani ya kare kansa in tari shi babu yanda ya iya to wannan hadisi manzala ta Sanama ya ambaci wanda ya kisan kan da wanda aka kashe bayan ya ce yan wuta ne dukkanin su kuma sai ya ambace su musulmi idan taqal muslimani sai ce bi sai fahima fal qatil wal maqtul fi wanda ya kisan da wanda aka kashe duk yan wuta ne kuma sai ya ambace su musulmi wannan kenan wajibi mu fahimci cewa idan mutum yayi laifi sai aka ce laifinsa wutar jahannama baya nuna kuma ya fita daga musulunci in mutum yayi sakon Allah da za a ce sakamakonsa wutar jahannama ne to kar ka masa hukunci kuma ka ce ya kafurta in kai ka kai kuskure manzara ta sama ne yace abuna idan taqal muslimani bai ce idan taqal kafirani ba sannan haka nan wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu haka Allah ta'ala ma ce in jama'a biyu daga cikin mu'minai suka nemi su kashe juna ba shine alkafiru wal maqtulu ma sai zai kashe daya to sai yace daga cikin mu'mine bai ce min alkafiri na abun nan inna wal muslimuna ikhwatun fa aslihu inna wal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaikum mu'mine yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin yan uwanku kaga da alkafiru da al maqtulu duk aka ce yan uwan mu'mine ne da wanda yake kisan kan da wanda aka ce duk yan uwan mu'mine ne so da aka kenan in mutum ya laifin da za a ce sakamakon sa wutan jahannama ne ba ana nufin kuma an masa hukuncin ya kafurta ba kuskure ne kuma ka ce kafuri ne daga cikin abubuwan da awam wato inda ba malamai ba suke yin shishigi a cikin sa na hukunci shine idan mutum ya kashe kansa sai a ce wai ai wannan ya kafurta ba za a masa sallah ba da ji ya kashe kansa ne wannan ka ya mutu kafuri kenan ba za a masa sallah ba wa ga maka ba malamin da ya faɗi wannan magana in malami ne ba zai faɗi wannan maganan amma ta shahara a cikin jama'a kuma cewa wajo ne ya kashe kansa kafuri ne sai ka je wai ba a masa sallah ba ai wannan kan ba sallan da za wace ba za a masa sallah ba don an ce dan wuta ne man man qatala nafsahu bi shay'in uziba bihi yawm al-qiyamah duk wanda ya kashe kansa da wani abu za a masa azaba da wannan abu ranar kiyama kaga wannan wa'idi ne amma ba na cewa ya kafurta wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaj'u biha batnahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fi duk wanda ainihin ya rike karfe haka ya soka wa kansa ya soka a jikinsa ko a jikinsa ya kashe kansa zai tashi ranar kiyama yana sukan wato jikinsa da wannan karfin a cikin wutan jahannama ina mai dadewa a cikin wutan jahannama kuma wannan kuma ba nuna cewa ya kafurta ko mutum ya rataye kansa ya mutu wannan ba zai nuna ya kafurta ba amma sai kaga wani wurin ba a masa sallah a to ai laifi ne ba wai ya ridda bane saboda haka duk laifin da aka ce maka mutum ya shi in an yi shi ya shiga wutar jahannama kar ka masa hukunci ya kafurta sai kana da wani dalilin kuma daban na cewa wannan abun kafurci ne amma wannan dalilin bai isa ba kuma duk wanda ya aikata irin wannan aikin abun a tausaya masa ne abun tausayi ne ba abun a ce ya kafurta bane sai ai ta addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa kar a azabtar da shi zuciya ne ta dauke shi ko kuma rashin hankali ko jahilci ko ma menene abun a tausaya bane ba dai ya mutu ba to a ji tausayin sa a masa addu'a kuma a masa sallah yawa ana yi masa sallah saboda mumini ne sai dai malamai suka ce daga ciki akwai malikiya suka ce ba za a masa ba za a samo wato manya-manyan mutane su yi masa sallah ba sai dai gama garin musulmi ba za a kirawo malamai ba a masa sallah ba za a kirawo masu kuɗin gari ba ba za a kirawo masu mulkin gari ba sai a samu gama garin musulmi kawai a samu ne jagorance shi ya jagoranci sallah a masa sallah saboda tsawatarwa kada wani ya yi irin wannan aikin ba wai don cewa shi ba musulmi bane amma aka gaito masa manya manyan mutane ya an masa gata to wani ma zai kashe kansa ai kuma gobe kuma a bukaci wa'annan mutane amma in ya ga cewa ba manyan mutane ya ku bayi ne kawai suke masa sallah gama garin jama'a to shikenan zai ji tsoron kuma kada shi ma tasa ta kasance saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wanda ya kisan kan da wanda aka kashe duk gaba su suna cikin wutan jahannama sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa idan kai laifi idan kai niyan yin laifi sai ka nemi kai laifin ka buga sama da ƙasa baka samu kai laifin ba saboda abun ya fi karfinka za a rubuta maka alhakin kayi wannan laifin saboda wannan hadisin alqatil wal maqtulu finnar da wanda ya kisan kan da wanda aka kashe duk gaba su suna cikin wato wutar jahannama me yasa saboda shi ya kasa ya kashe dan uwansa ne idan ka nemi kai zina da mace ka buga ka buga abun ya gagare ka kafura za a rubuta maka abun alhakin kai zina in ka nemi ka sace kuɗi ka buga ka buga abun ya fi karfin ka za a rubuta maka alhakin kai sata amma idan mutum ya niyan sabon Allah sai ya bari don Allah wannan kuma za a rubuta masa lada kamar mutumin da ya so ya zina da yar babbansa har ya kwanta a kanta zai zina ta ce masa ittaqillah wala tafuddal khatama illa bi haqqihi ka ji tsoron Allah kar ka bude zobe sai da haƙinsa mana kar ka bude budurci na sai da haƙinsa sai jikin sai kama rawa tsoron Allah ya kama shi shikenan sai ya tashi ya tafi ya yafe mata bashin kuɗin da ya bata to kaga wannan zai samu lada har ma yayi tawassuli da wannan aikin aka bude musu kogo kuma shi yasa zo a hadisi wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila duk wanda ya niyyar mummunan aiki bai aikata ba za a rubuta masa lada cikakke amma da sharadin ya bari don Allah ya zo a hadisi idan mutum ya niyan sabon Allah mala'ikan zai ce mala'iku za su ce ya rabbi abduka yuridu mahashiya ya ubangiji bawanka ina son sabon Allah cikin sai ce farqubuhu ku kiyaye shi idan ya aikata wannan sabon Allah ku rubuta masa alhaki in bai aikata ba kuma faktubu lahu hasana fa inna ma tarakahu min jarraya ku rubuta masa lada ya bari saboda ni ne kinan in ka bari don Allah da ka samu lada idan ka bari ba don Allah ba saboda wani wani dalili daban sannan kuma ba ka buga ka buga ya gagare ka bane wannan babu yabo babu fallasa ba lada ba alaki kinan barin sabon Allah kala uku ne akwai wanda zaka samu lada akwai wanda zaka samu alhaki akwai wanda kuma ba yabo ba fallasa idan ɗabi'ar ka ne kawai baka yi bar ka bar abun kai ka ji kawai bai maka baka bari ba wai don Allah ka bari ba don tsoron Allah baka da lada baka da alhaki in ka nemi ka yi abun ya gagare ka kana da alhaki alhakin wanda ya yi idan ka yi niyan ka yi sai ka ji tsoron Allah ka bari to za a baka lada amma in ka bari haka kawai ba lada saboda la sawaba illa bin niyya ba a ba da lada sai an yi ikhlasi an yi abu don Allah ake ba ake ba da lada wanda ya bari don Allah zai samu lada wanda kuma abun ya fi karfin sa ne zai samu alhaki sannan kuma wanda ya bari kawai saboda wani dalili ba tsoron Allah ba ba abun ya gagare shi ba shi kuma babu lada babu alhaki za mu tsaya nan insha Allah ubangiji ta ya kare mana imanin mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh